Shirin yau da gobe kuke saurara da wannan maraice na ranar Laraba daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a niger da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio sannan za iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Muhammad Hafiz Baballe. Tare da ni Amina Buhari Auna. To masu sauraro a duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. Yau ma za mu tattauna ne akan sabbin masarautun Kano da aka kirkiro. Ko me 'yan kanan ke cewa a kai? ayi ɗaya daga cikin abin da aka yi ba na su bane yanzu kai fa kace an ci su da yaƙi da da an ci su da yaƙi an cinye ka da yaƙi kenan. To Hafiz, ka ji wannan ba Allah ya ce ba ma nasu ba ne saboda an ci su da yaƙi. Ko me 'yan sabbi masarautun ke cewa? Gaya da hanjin bako ta da ƙanwar lahira. Saboda haka ba a taɓa cin mu da yaƙi ba, mu ne muke yaƙi. Amma akin ɗan muku sarki saboda Allah. To wakilin sashen Hausa Mahmud uh, Ibrahim Kwari ya gayyato waɗanda suka yi mana wannan muhawara a zauren muhawarar yau da gobe. Mun fara uh, bari mu fara kuma da jin amsoshin tambayar da muka muku a Facebook inda muka ce menene ra'ayinku kan sabbin masarautun da aka kirkiro a Kano ga kuma yadda kuka amsa mana. To Hafiz, amsar mu Amsar mu ta farko a yau ta fito ne daga Aisha Tubaris Sako Maska inda ta ce sam kirkiro da sabbin masarautu har kimani guda hudu da gwamna Abdullahi Umar Ganduje yi ba ma goyon baya. To sai amsar Tahir M Tahir Jambulo Kano ya ce salam masu gabatar da wannan shiri na yau da gobe ikon Allah tabbas kikiro da wasu masarautu da gwamnatinmu ta jihar Kano ta yi hakika ana wa ganin tabbas akwai wani kudirin siyasa wanda yake so ya cimma wannan shine tawa fahimtar to shehu adamu da kuma ya ce mana siyasa ce kawai ake yi amma ai akwai muhimman abubuwa da kanawa ke bukata da ba a yi musu ba sai kirkiro masarautu shin wai me yasa ma ba a kira taron jin ra'ayin jama'a ba da a ji ra'ayinsu tun da su za a mulka idan suna so sai a yi idan kuma ba su so sai a mm, bari. Kin san duk kudiri kamar da majalisa ta zartar kan eh, ki ba wa jama'a dama su su bayyana ra'ayinsu. Mm, to shi kuma Jamilu Musa sabon layi ya ce yau da gobe a gaskiya ba ma goyon bayan hakan domin kuwa tamkar an raba an raba kan jama'ar jihar Kano ne To sai kuma Murtala Abdullahi Muhammad dan Sudu Alasa na faɗi sunan ka daidai. <laughs> Shi kuma ya ce wannan babban ci gaba ne don idan ka yi duba da kyau za ka ga cewa masarautar ta yi girma da yawa ta inda wanda yake ƙauye ba zai iya kawo kukansa kai tsaye ga sarki ba amma faɗaɗa masarautar zai kusanta sarakuna da talakawansu. Eh to haka ne ra'ayin <laughs> ra'ayinsa ne to shi kuma ra'ayin asp bashir dahiru ya ce hakan ya yi daidai kuma muna fatan alkhairi tare da addu'ar allah ya sa hakan ya zama ci gaba ga malam talaka kin jifa mm. talaka ya zama malam <laughs> sai kuma dalha yanga shi ma dai allah sa na faɗi sunan ka daidai yace. ce um, Oi aikin gama ya gama. Oh aikin gama ya gama. ko ta soke wannan magana. wannan magana to ah, magana kenan babu shi ko ta soke. Mm, to kin sanya wata babbar kotu a jihar Kano ta dakatar da wannan nadin da aka yi ta ce ta soke. Eh. To ah, shi kuma ma CS Gezawa ya ce wannan ci gaba ne aka samu. To Mansur Aya kuma ya ce kirkiro da sabbin masarautu a Kano wani yunkuri ne na lalata kyakkyawan tsari da martabar masarautar Kano da a kirkiro da aka kirkiro sama da shekara ɗari takwas wato yana cewa tsohon tsari ne. Ya tun da masarauta tsohuwar daɗaɗɗiyar masarauta ce. Mm. To shi kuma Abdullahi Umar ‘yar gwanda ya ce ya yi daidai Allah ya sa alkhairi. Mm. To Ali Kyari Balamba shi kuma ya ce yau da gobe a gaskiya ni bana goyon bayan hakan domin zai rage haɗin kan al'umma kuma duk abin da zai rage haɗin kan al'umma a guje shi. to shi kuma isa bakaniken waya sadam ya ce ah, ni a ganina ai babu wani ra'ayi da zai wuce mai fatan alheri ga sabbin masarautun da jihar kanan ta kirkiro. To shi kuma Kabiru Shehu ra'ayinsa ɗaya ne da shi Malam Ali mm. ya ce daga birnin Kebbi gaskiya raba kan al'umma ne domin mutane ba za su taɓa yarda da gwamnati ba. kan siyasantar da masarautun da take shirin yi. Mm, to kin san mutane da yawa sukan alakanta haka. Shi kuma Sadisu Rabin Dami a Bauchi, Allah ya sa na faɗi su dan daidai. Ya ce ba dan Allah aka kirkiro su ba kuma ba na goyon baya. Mm. To shi kuma Amiru Abubakar Giro ya ce hmm, wannan ai hasada ne kawai da nuna ni ne wa ne. To shi kuma Mubarak Abba ya ce ni dai ban san daɗin sarauta ba ko rashin daɗinta amma duk abin da aka yi don Allah kuma don al'umma to zai zama ci gaba mai ɗorewa amma duk abin da aka yi akasin haka to akwai matsala mai girma. To Prince Annur Ibrahim kuma ya ce ra'ayina ci gaban jihar Kano ne. To shi kuma Jibrin Umar na basa ya ce wallahi mu sakkwatawa mun ji daɗin wannan naɗin sarauta da gwamna Ganduje ya yi. To Safiyanu Muhammad Magariya kuma ya ce gaskiya wannan kirkiro da sabbin masarautan jihar Kano ba zai haifar mata da ɗa mai ido ba. To sai Amsa mu ta ƙarshe ta fito daga Alhaji Tasu'u mai goro gulu ya ce yau da gobe kirkiro da sabbin masarautu a Kano raba kan al'ummar Kano ne. To mun gode. je ga wakilin sashen Hausa Mahmud Kwari domin jin abin da ya bayyana a zauren muhawarar mu na yau a yau. To eh, yanzu Malam kani gashi kai kokarin ka nuna akwai alaka ko kuma babu alaka tsakanin Kano a tarihance. daga ya mu zauna a karkashin su ba eh, amma shi kuma mala ahmad alkanawi eh, mala ahmad alkanawi ya ce ai an cinye ku da yaƙi da sauransu sai an gaya maka abin da ya yanzu barin gaya ma abin da ya a ka ai wata gabar za mu je mu ku ya kamata na yi wa mutane adalci na gaya musu abin da ya faru aka ci ku da yaƙi a tsayan ma bayani mm. ai mu ba a taba cin ba da yaƙi ba lokacin jadin shi usman to ai ka faɗa ai ka faɗa ai bayan mutuwar muhammad tahir a 1821 malam dabo malam ibrahim dabu ai malam usman bahodi bahodi muke masa muke ce masa usman dan gidan dan gidan fatima cipawo ne kanin abdulkadir digel shi ya dauka ya kai gaya a matsayin a matsayin sarkin fulani da aka fara nadawa bayan jihadin shi usman dan kwanan sa arba'in ya faɗi ya mutu hausawan gaya suka ce ai su ba su yadda ba sai dai su zaɓi ɗan ali aka sake naɗa musu muhammadu joɗa muhammadu joda kanin abdulkadir joɗa. Ɗan muhammadu hadi liman fari ɗan muhammadu sambo ɗan madali abokin tagwaitakar sa'adi ne wanda ya haifi yanawa shi aka naɗa akan doki ya faɗo ya mutu wa'annan abubuwa biyu ka koma ka bincika mu fa iyayenmu ne ake wannan harkar da su ba wai muke ji ba muhammadu jordan da ya rasu mm. sauraron karasa maka mana sai ka cewa za ga riga ta zama shi gobe ai ba sirri ya daura ba ai ba sirri ya daura ba addu'a ya yi halwa ya shiga kwana arba'in ya karanta jabberiya ya jabbarul jababirati tana hannunmu mu ma wata iyayen namu an auro su daga gidan su daban an kawo su gaya wannan takardun suna nan kuɗi da ya yi a masallacin malam jibur ta ranar juba'a wanda ya kira yan uwansu fulani ai tana nan tana nan a hannunmu wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka faru daga baya aka ce to yanzu ya za a yi muhammadu genu da muhammadu hadi suka ce a ɗauki sayyadi a kai shi da kake ji ana cewa gaya gaya da hajjin bako ta sayyadi ƙaunar lahira gaya-gaya da hanjin bako saboda haka ba a taba cin mu da yaki ba mu ne muke yaki amma akin da muku sarki saboda Allah ba a cin ba a cinye ku kawai kuna zo da sarkin ku sai sarkin Kano da sarkin ga yau sai sarkin Kano da ba ga dama sarkin musulmi an ba haka ba ina zuwa ina zuwa zaune sai Kano da ba Allah ina zuwa a wace gaba sai sai dan a wace kuma a wace gaba an ba mu da tarihi a wace gaba kamar abin da hankali zai kawo a wace gaba ne kuka koma karkashin alhamdulillah karkashin Kano mu abin da ya kai mu karkashin Kano imara ce a sama akwai amirul jayi akwai amirul Momi kasa da amirul ni na kasan akwai amirai waɗanda aka zo aka naɗa katsina ba mu kaɗai ba an nasa katsina duk waɗanda suke yankin katsina su bi katsina waɗanda suke kano su bi kano ka gane ga irin su bauchi ga irin su shehu lalima da yake murmur wayannan suna ɗaya daga cikin waɗanda aka zo aka yi kaga do mu muna da biyayya muna da tawabu biyayya ga shehu usman ɗan fodiyo ta sa mutanen gai suka koma suke bin wannan ya eh, yi duba hudubar da yi da abin da ya faɗa a hudubar masallacin malam jibir wannan ya sa a gaban a gaban a attahira kai wannan abu yasa suka koma wannan siga ne a wannan yanayi ya koma ba halwa ya shiga ya ta kwana arba'in ya karanta jabberiya wanda aka bashi kuma ka duba jabberiyar nan daga farkon ta zuwa ƙarshe za gani ya babbada cewa Allah Allah ya ansa ya sallama masa mutane To um, alkanawi ka ji mutanen gaya dalilin da yasa suka koma karkashin Kano. Kuma yanzu lokaci ya yi an juyo da wani zamani yanzu za a iya cewa suna ta cewa sun samu 'yancin kai. Wai idan haka ne menene ku haufin ku tunda dama kayi ma kaya da cewa an ci su da yaƙi ne mukaddara an ci su da yaƙi duk da cewa shi shi dan masani shi dan masani yana cewa biyayya ce ta sa aka wayi gari suka samu kansu a ƙarƙashin Kano da haka wai menene laifi yanzu dan masani dan masani zuwa dan masani ina zuwa wai menene haufin bayan kun ci su da yaƙi misali in maka ɗauki ita ita shi lafazin naka a me laifin yanzu kuma sun nemi yancin kai kuma sun samu me laifi a ciki ai ai abin da muka ce shi ne idan dama ai suna da yanci wace ba su da yanci babu da shi abin da ake magana shi ne kada a ɗauki abin da ma ba naka ba a baka ai ɗaya daga cikin abin da aka yi ba na ba ne yanzu su bane kai an ci su da yaki da an cinye ka da yaki shikenan to yanzu zamani ya juya ya juyo sun sami eh, sun kansu waye ba su yancin zamani zamani ma gashi idan ko ana so wato idan ka kalli abin hasada ka gani ta fi yawa a cikin abin ko ba gani ba dama shi an mulki ai baka raba da ita okay to ba abu bane ko za a yi wato su ma hasada ne kina ko na fahimci abin da kake nufi kenan malam mahmud ana rasa hasada a mulki ko shugabanci su ma hasada ne malamai ma ba a rasa hasada ka ba na amsawa su dai mutanen gaima mu je zuwa yanzu yanzu mai haufi sun sami yanci abin da muke magana shine bayan kun mallake su eh, to ai abin da muka kuma bayan Kano ta mallake su yawa bayan a tunda an riga an mallake su abin da ake magana shine to kuma sai aka ce an ba za a saki su eh. a ɗauki abin da habba nasu ba a ba su menene ba wa nasu yawa sai eh sai aka ci dauki abin da har ba nasu ba a ba su kuma gani wannan ba nasu ai akwai ko lokacin shekara ta 1982 da marigayi Alhaji Bakari ne yi waɗannan sarakunan da yi sai ce to a ɗauki iya ƙananan hukumar da ko kuma garuruwan da suke dama can su ne nasu a basu ko ba gani ba hmm. iya abin da ike nasu ka ne? duk da shi ba to namu ne wannan kenan lokacin lokacin kafin wannan wannan sabuwar wasan yare da ake lokacin wanda ka irin yanzu alkanawi alkanawi lokacin da Kano mm. ta mallaki ko ta mulki ke gaya mm. ina ne kasar gaya ne ga mm. ai wato ga a'a salam ina ne kasar gaya a wancan zamani da ya haƙura ka gane da si si si ai magana to amma naga shi kamar yaki yake daukan yaki yake dan masa yaki yake daukan abin sai ka da da lokacin yaki ne na jin da da da takobi da da garkuwa zai shigo nan wata mita mita ta tauna wannan saboda malami na alƙalin ah, eh kuma kuma kuma kuma na mumune ne fa eh dan masa da malamin mu ne amma na ne kasar gaya lokacin da abin da muke magana eh. shi dan masa ne zai gaya maka mm. zan gaya maka ka gane magana ta gaskiya ya sani cewa ya ce hudu ba gari ba ne ba kaza ba ne amma ya san ba kasar gai ba ce ko ba haka ba ne ya sani garko ba gai ba ce ko ba gani ba shi ya sani garko ba gai ba ce ya sani albasu ba gai ba ce ya sani ajin duk wannan ba gai ba ne shi ne. shi gaya maka ka san da aka ce ayi da aka zo aka ce ayi gunduma ko ba gani ba so gunduma da bature yayi ita ta sa aka sa wasu mutane a gargashin wasu mutane amma da duk aka saka kuma sai aka zo aka ce amma kuma duk gabaɗayan ku kuna gargashin sarkin kano mm. mu abin da muke magana kenan sakara ka ce to sarkin kano wani abu duk da naka ne an ɗauka an ba wani an ɗauka an ba wani an ɗauka amma duk da haka kuma gaba ɗaya dai suna gargashin ka shi sa babu rigima babu a tawayi amma yanzu sai aka zo aka ce kawai shi kenan wani mutum kawai ya ga dama ya zo ya yi abin da ya ga dama ko ba gani ba so mu abin da muke magana shine ba ba daidai ba ne kamar da muka faɗa sarauta nan a zo a mata wannan kama karyar ka gani ko a tsarin ku a tunanin ku idan ya zama wajibi sai an yi sarautar nan ya ya kamata yi ai ba abin da ya wajabta shi ba a misali cewa ai ba bukata ai akwai masu san ayi kamar masana suna so wa ike san ayi ai abin da ka ta yi to shi kenan dan masana ai suna so ai to su suna wani abin da za a shi ne hmm. a zo a jefa ƙuri'a to an koma siyasa aka zo aka ce a jefa ƙuri'a na wanda suke san Allah a tarihi a tarihin da kuka ba mu kun da rabe-raben da Malam Ibrahim da bai akwai yanayi na jefa ƙuri'a ko wasikar da shi Mamman Bello ya turo akwai zancen jefa ƙuri'a ai an jefa ƙuri'a na'am aiki na wani aici na aka kakkada ta a wannan abun <laughs> sai abin da ga aka eh, an kaɗa ƙuri'a ai tun da an ce wani shine shugaban su wani mm-hmm. kuma su da kansu su suka zaɓo shi a matsayin wani shine shugaban ko ba gani ba mm-hmm. so idan aka baka ce shine wakilinsa a majalisar sarki a an kaɗa ƙuri'a wa wakilin yola a majalisar sarki wa wakilin jubawa wa wakilin ah, dambazawa ko ba gani ba amma wa wakilin darajawa an nada mana mun amince da shi daban da man dangwala mun zabe shi ai shi nake ga maka ai an samu tawayi a wanda suka ce wannan jagoran namu ba mai da shi ba ba san ba amma ah. amma ma sun koma ka gani ba wanda ice mu jagora mu na kabilan mu ba mai da shi ba ko ba gani ba hmm. ina aka sa ko ba gani ba da an samu sun ce ni a jagorancin nan ba mai da shi ba to kaga an samu tawaye kenan ko mu rike alkanawi zan gaba wato abin da na fahimta shi abin da dan masanin fahimta ba shine wato tarihi yake ɗaukowa irin tarihin tatsuniyoyin na kawai wanda ake ba kawai har hada yanzu cewa yake waye ya haifi gyanawa abin dariya ne kaga idan gyanawan za su ci ka gani har karasa kutu za su yi dalili dalili da ya haƙuri da ala ka ci ya haifi bari ka ci shi malam muhammadu zangi shugaban jana shugaban gyanawa ya ma girme ibrahim da ba haifi ko ba gani ba hmm. ya ma girme shi a haifi to kaga kuma saboda da shi aka yi shahadin nan shi sa ma duk abin da aka yi irzo irin wutar tafi ta kai da aka ba wanda ya haƙuri wanda shi shi ne kaɗai littafin ma da aka samu da kakan kama aka yi da aka shi ka gane shi abin da bai sani ba shi wanda shi kaɗai ne littafin da aka samu na wanda aka yi jihadin kano wanda aka yi da shi ya rubuta dalla-dalla shi sa littafin sa malaman jari suke shi participant account wanda ba na son amfani da kalmar turanci a wannan tattauna da muke saboda shi ya rubuta wannan littafin to mutum da aka yi abu da shi amma kana nuna cewa sai da aka gawa ma aka tafi wani waje aka ce aka aka kana rigin sojan shekara arba'in a shekarunsa cewa aka ce aka haife shi kaga eh, kaga duk tarihin nan naka dan masarautu tarihi ne na abin da ake cewa kitabun ra'asa kawai ba wani abu da za a iya dogaro da shi ko ba gani ba kawai a masani eh, yanzu ga shi duk da cewa akwai bayanai masu karo da juna tsakaninku eh, da alkanawi akan abin da ya shafi tarihin kano da alakata da masarautar gaya ko da mutanen gaya a zamanin da suka gabata yanzu dai suna cewa akwai kurakurai wajen yadda aka ce an ba ku masarauta misali ya kuke gani za a gyara kurakuran nan ai ka gani ba masani shari'a bane ka ji mala yana duba shari'a yana cewa guri kaza da kuskure guri kaza da kuskure ban sani ba ko alkanawi barista ne amma mu abin da muka sani a harka ta demokuraɗiyya da harka na aikin majalisa mutane na da bukata sun kawo bukata wakilansu sun zartar sun bi duk ka'idoji da hanyoyin da ake bi sun zartar sun ba mu masarautar nan tamu da muka gada da iyayenmu da kakanninmu za mu samu ci gaba. Eh, eh, yadda aka wa dutse kamar yadda aka yi wa ringin kamar yadda aka yi a ife kamar yadda aka yi a oyo nan masarautu ne idan ka duba bauchi zagaya ba emirate kwaya ɗaya bane tallin tal akwai council of chiefs wadda shi aka tabbatar um, alkarawi Eh, abin nan da kuke ta ja da shi cewa don me ya sa ma don ɗazu kana ce mana bai kamata ma eh, wa menene ya wajabta ma sai an rarraba kano din nan ita masarautar kanan nan fa an ma zarge ta da cewa ita ta kutun kutun a lokacin da aka yi jihar jigawa yankuna da sarakunan ka zaure da ringim da eh, ka zaure da gumel da hadeja ba ma ba a nemi jigawan nan da su ba ma ita ce ta kutun kutun aka mai da su kuma an ce an nema wato wato gaya kuma an nemi jigawa da ita amma aka dare ita ba ka ganin cewa watakil in muka duba tarihi za a iya cewa kwarai da ta tafi ce ta dawo yawwa to wurin tambaye ka sai zai nan za a shiga idan ka ce duk waɗannan garuruwa to ta aina za a shiga wankina idan ka ce ba ringin ba hadija ba gumar ta ina za a yanka sai da kai kai kai geography a secondary ai na za a yanka ta ɗaya kenan magana ina za a yanka ta ba yanka mun shiga ai dama tana nan local local tara jago su ne suka nemi jigawa abinda aka sani barka shi barka shi ita haɗe jama haɗe jama jihar ta nema a lokacin to haɗe ta nema jiha mm. saka wannan kuto shikenan yi. sarkin kano ne iya eh, ko shugaba wa gidan eh. akwai bayanai na kasa da ke suke cewa masarautar kanan nan ita ce ta ce ita ce ta ce a janye mata don tafi jin daɗin zama ta ke watakila ta yi abin da dan masana suke zargin ta da yi na banga banga ai ba zargi muke ba wani abin da kake fagana jita jita ne ko tabbas ne cewa masarautar Kano ta sa baki a cikin abin da ya faru mu mun san an nemi jihohi da yawa mm. zamanin shugaba babangida kuma majalisar koli ta soja ta zauna ta yi abin da take so ta yi wanda a cikin majalisar ƙunan nan ta soja ta yi jigawa ba yau a'a ba sarkin kano a ciki ba wazirin kano ba galadin ba wani mai sarauta na kano ko mai unguwar kano ba ba a cikin wani majalisa ta, ta soja bare a ce su ne suka sa amma dan masani ina zuwa ina zuwa mm. wani abu a'a jita jita ce ina zuwa ko tabbas ce cewa kana kana garin nan aka yi jahannam a lokacin da aka jigawa a cikin kwana biyu zuwa uku an kawo taswirat da ake kira maf ta kai kala biyu zuwa uku kuma aka cire gaya a ciki da sauran ƙananan kuma da suka nemi ita jigawa din mutane zancen nan a lokacin an faɗe shi an ta kuma tun har yanzu ana faɗa cewa da hannun masarautar kano aka aka je aka mayar waɗancan yankuna kuma har yanzu ita masarautar kano bata musa ba to ai ba a ka bari tambaye ka tun da Allah ya halice ka ka taɓa jin anya kuma ta bata kawo gyara ta ce a ga yadda abin yake ba tun da Allah ya halice ka ka taɓa jin anyi irin wannan zancen na shiririta sarkin Kano ake magana fa sai kawai sarkin Kano ya fito zai ce kawai mutane kuna ruru ni wannan abin babu hannu na ciki amma akwai ɗaiɗaikun mutane da suka yi magana da shi kuma ya rantsuwa ta kafara cewa bai san me aka yi ba marigayi sarkin kano Allah ya ana gurin lokacin da ya rantsuwa ina gaya maka akwai shi ma ta jita a'a ba jita jita ba shi ji jifa. Muna tafa da wannan amsar tambayar. Ko jita-jita ne ko ba jita ko ya aka yi cewa ba jita-jita ba ne. Mm, Hafiz ni a cikin mara'ayi ma masu sauraro na shewa Adamu da Jau shi ne wanda mm. ya sa ni irin gisa na kara tunani gaskiya ne tunda dai wanda ya zo ya kirkiro wannan masarautun dan siyasa ne mm. kuma an san cewa ka'idan siyasa akan tambayi jama'a tunda ko zaɓe ma ai tambayan jama'a ne mm. me yasa amma da gaske ba a tambayi jama'a ko suna son masarautun ko ba su so to kin san ai majalisa da ta zauna ta kira wani zaman gaggawa ne mm. da ta zauna ta yi zama na ɗaya ta yi zama na biyu ina jin ko a zama na biyu ne ko na uku aka ce to aka kaga shi ma wani tambaya ne mm. maganar masarautu mm. tsari da yake da daɗaɗɗe kamar yadda wani mai sararin ya ce sama da shekara ɗari takwas ya kamata a yi shi a cikin gaggawa shine ai kuma ba tare da an ji ra'ayin jama'a ba eh. kuma yana ba da cewa yana magana cewa mutane da dama suna bukatar abubuwa da dama kamar harkar lafiya da ruwa da hanya da titina. Duk da dai na jiyo gwamnan jihar yana cewa wannan kirkiro masarautun yana da zai samar da tsaro da lafiya da kuma sauransu. To, bari mu koma ga muhawarar mu mu ji abin da ya sa ya ce mana ba jita-jita ba ne. ai ka san dai ni ina ga maka abu akan masarautar Kano ya fi karfin jita-jita ni akan masarautar Kano ba ka faɗi jita-jita ba ko ba ka dan ka san waye ne sadaka ba magana ba jita-jita wannan abin kawai wasu ka san duk lokacin da dan adam bai sami yadda yake so ba to ina kokarin ya dauki zargin a dora wani wanda kawai ya kishi ne sadaka yaushe sai kuma ai shugaba babangida ina nan da rasa bai mutu ba saka kuma kai dan jarida ne ka je ka same shi ka tambaye shi idan yanzu na kalubalance ka wai ku me ka je ka um, tambaye shi abinda mutane suke eh, tambaya shi ina ina za za mu ci gaba uh, abin da mutane kullun suke magana shi ne yanzu ma dan masaniya ne mai ta makamancin sa wai menene haufin idan bauchi za ta zauna lafiya da masarautu biyar katsina ta zauna da masarautu haka kebbi ta zauna da masarautu jigawa tana zaune da eh, masarautu menene haufi da laifin kano ta zauna da masarautu guda biyar to tambaye ka hmm, to insha Allah wani satin zamu ji karashe wani muhawara kafin mai sallama da ku ga wannan nasihar akan zaman lafiya albarkacin wannan watan Ramadan sunana sa'idu muhammad chairman na hausa community fiditi a na trailer park ibada muhimmancin zaman lafiya dai alhamdulillah abu ne wanda yake duk duniya an riga an sani duk wata kasa da kasan ta ci gaba a duniya nan to babu shakka sai tara da zaman lafiya idan babu zaman lafiya to babu wani abin da zai ci gaba a kowace irin kasa ne sannan ina bayar da shawara da kuma ainihin wato kula cewar zama lafiya ita ce kan gaba biye da komai don haka muna jan hankalin jama'ar musulmi da kiristoci gabaki ɗaya duk duniya musamman kasar mu Najeriya da cewar don Allah jama'a a yi kokari a samu haɗin kai zama lafiya ita ce yake kan gaba da musulmi da krista dukkan mu abu guda ne Allah ya halice mu kuma ya tara mu a wuri guda ya san cewar addinin mu daban-daban ne amma ya haɗa mu wuri guda ashe ko Allah ya fi kowa san mu ya haɗa mu kuma dole mu zauna lafiya me zai sa tun shekara da shekaru muna zaune lafiya kalau tsakanin mu a ce a yanzu wasu yan al'amura su zo suna kama rashin fahimtar juna wannan ba daidai bane kuma na biyu ina kira don Allah don annabi musamman ga shugaban ƙasa Buhari matsalar da ke faruwa a arewa na rigingimun nan na tsakanin manoma da makiyaya ba daidai ba ne an ɗauki abin kamar ba wani abu ba ne yanzu abin na nema ya gagari kwandila don Allah shugaban ƙasa ya sake ɗaukar mataki a kai matsalar da ke faruwa a arewa ba magana ba ce ta a bar jami'an tsaro kawai sojoji kaɗai ba za su yi maganin abun ba abu ne wanda yake buƙatar a nemi sarakuna na gargajiya su uwayen jama'a a nemi dattawan arewa a nemi ainihin su arɗo arɗo na fulani na arewa a tara su su zauna a tattauna a dibi hanyar mafita daga cikin wannan al'amari rikici da ake yi musamman ga bangaren irin su kaduna kamar su benue ko su taraba a kawo magana a ce addini ana jingina da addini ba gaskiya bane zama lafiya kalau muke tun da can shekara shekaru muna zaune wuri guda lafiya kalau wasu suke kawo mana wata aƙida ta banza da dalilin siyasa su ce mana ai addini ne bangare kaza addini ne wannan ba gaskiya bane don haka muna fatar ubangiji Allah ya baiwa shugaban kasa ikon tattara kawunan jama'ar arewa matsayin ta na dan arewa mutum ne wanda yake ya kamata ya kishin arewa fiye da komai. To masu sauraro karshen shirin yau da gobe kenan na yau da fatan kun ji daɗin shirin kuma kun amfana da darasan da ke ciki sai kuma wani sati cikin ikon Allah za mu ji karashin wannan muhawara kuma mu kawo muku masu fashin baki a kai yanzu a madadin Muhammad Hafiz Babale da ya taya na gabatar da shirin da Daniel Brown da ya haɗa shirin ya bada umarni da injiniyan mu na yau Mr. Patrick Deyo ni Amina Buhari a wani nake cewa ku sha ruwa lafiya.